بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yana daga cikin ruwayoyi waɗanda suke da daɗin karantawa sannan kuma suke da muhimmanci a rayuwarmu a wannan yanayi da muke ciki na lokacin gaiba wadda imam alaihi salam yana gaiba Wani ruwaya kuwa ta kasance tana cewa me take cewa an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi me yake cewa annahu qal cewa shi yana cewa al mahdi minna ahlal bait lalle mahdi lalle mahdi daga gare mu yake daga cikin mu yake mu ahlal bait kaga kenan daga nan mutum zai fahimci cewa tabbas fa imamul mahdi alaihi salam ba yana cikin wasu mutane bane na daban yana cikin ahlul baiti sannan kuma ahlul baitin nan sanannu ne ba boyayyu ne waɗannan tun daga waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya sa su a cikin mayafi wadda ake cewa ashabul kisa har zuwa na ƙarshen su wadda shine muke zamaninsa a yanzu imamul mahdi alaihi salam to duk suna fitowa ne daga wannan bishiya ɗin mai girma suna komawa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dukkansu jinin jikinsa ne iyalan gidansa ne shi yasa a nan za mu ga cewa ruwaya ce ba, ta shi'a kaɗai ba ba kuma ta sunna kaɗai ba shi'a da sunna da sunna kalto wannan ruwaya ɗin cewa almahdiyu minna ahlal bait lalle mahadi daga cikinmu yake daga gare mu yake mu ahlal bait